تحت راية الإسلام تجمعوا على هديه تآلفوا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل المتحابين في جلاله من أهل الرحمات وبشرهم بأعطر البشريات ومنحهم جزيلا وأعلى الدرجات وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله قد جمع الله به القلوب بعد شتاتها وألف بدعوته أقواما كانوا يلج في غياهب الفرقة والأحكاد فصاروا من أطيب الخلق وأكرم العباد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن المحبة بين المسلمين وتآلف القلوب هي رأس مال المجتمع المسلم وإن تأسيس الحب والود بين المسلمين هو من أهم مقاصد الإسلام الأساسية حيث يعتبر أساس قوة الأمة وتماسكها ويعزز من, ويعزز من خلالها الإيمان بالله ورسوله ويترجم عمليا في الإيثار والمواساة والنصح والأخلاق السامية وهو أجمل صور الإسلام تلك التي تنبئ عن الوئام والتلاقي بين أفراده المؤمنين وأن هذا الحب بين قلوب المؤمنين ما هو إلا نعمة من نعم الله الوهاب القائل في كتابه الكريم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله علف بينهم إنه عزيز حكيم ويقول تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا والإيمان هو رابط القلوب بالمحبة قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم عباد الله إلا أن قلوب العباد كالخزائن المغلقة فهي لا تفتح إلا بمفاتيحها والمفاتيح كثيرة وأنواعها مختلفة حسب أنواع القلوب التي يتعامل معها الإنسان وهي كسهام لسيد القلوب فهي الفضائل التي تستعطف بها القلوب ولا أثر سريع وفعال على القلوب ونذكر بعضا من هذه المفاتيح لعلنا باستعمالها تتقوى بيننا أواصر المحبة والأخوة ومن هذه المفاتيح إخوتي في الله الابتسامة فهي أسرع سهم تملك به القلوب وهي مع ذلك عبادة وصدقة ففي سنن الترمذي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق واسمع قول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله حينما قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم أخرجه الترمذي ومن هذه المفاتيح أيها الإخوة البدء بالسلام فالسلام فضله عظيم عند الله وفوائده للمسلم جمة وغفيرة قال الله تبارك وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون فهو تحية مباركة طيبة وماذا تتوقع وماذا تتوقع ولمن أسلمت عليه أن يحدث لكما إثر هذه التحية المباركة الطيبة وعن البراء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا أخرج ابن حبان وإفشاء السلام سبب لبركة الله تعالى فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك أخرجه الترمذي فالسلام مفتاح عظيم من مفاتيح القلوب وبه تزيد المحبة ويرتفع الإيمان والسلام يكون على الكبير والصغير وعلى من عرفت ومن لم تعرف وهو منهج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فكان يمر على الصغار فيسلم عليهم ليدخل السرور في قلوبهم فكثير من الناس لا يعرف المعاني التي يغرسها السلام في قلوب الآخرين ومن المفاتيح أيضا الهدية فهي أدب حسن وخلق جميل والهدية تهدي القلب وترشده إلى سبيل المودة والتآلف والهدية تستخرج ما في الصدور من الوحي والغيب والبغضاء فتخلصه من ذلك ففي سنة الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر والهدايا تثنو الأصدقاء والأحباب وكلما كان مع الهدية كلمات جميلة فيها من التقدير والتعبير عن الحب والمودة مع ابتسامة جميلة صنعت الأعاجيب في قلب المهدى إليه وفتحت قلبهم أضعاف مضاعفة ولن يزول أثر هذه ولن يزول أثر هذه الهدية من قلبه فالهدية مغناطيس القلوب وممحاء غل الصدور وخاصة إن تكررت ومن المفاتيح أيها الإخوة الكلمة الطيبة ففي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالقول الحسن فقال تعالى وقولوا للناس حسنا لأنها كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي أنها آه إن وجدت فلها ثمرة طيبة لابد ومن المفاتيح أيضا حسن السمت والمظهر وجمال الشكل واللباس وطيب الرائحة ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ويقول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنه ليعجبني الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الريح وقال عبد الله بن عامر بن حنبل إني ما رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وأشده بياضا من أحمد بن حنبل ومن المفاتيح أيضا بذل المعروف وقضاء الحوائج وقضاء الحوائج وهو من أعظم التهام التي تملك بها القلوب وله تأثير عجيب وقد صوره الشاعر بقوله أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه وهذا صفوان بن أمية طالت محاربته للنبي صلى الله عليه وسلم وتأخر إسلامه إلى ما بعد فتح مكة فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأبه واد قد امتلع نعما وشاء فقال صفوان لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لمن أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لا أحب الخلق إلي وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قومي أسلموا فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر فقال أنس إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ومن المفاتيح أيها الإخوة إحسان الظن بالآخرين قال بعضهم فما وجدت طريقا أيسر وأفضل للوصول إلى قلوب منهم فأحسن الظن بمن حولك وإياك وسوء الظن بالناس وأن تجعل عينيك مرصدا لحركاتهم وسكناتهم فتعلل بأقلك التصرفات ويذهب بك كل مذهب ومن المفاتيح أيضا المداراة والمداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس وترك الإغلاس في القول وذلك من أقوى, من أقوى أسباب الألفة وقيل هي لين الكلام والتلطف والاعتذار والبشاشة والثناء على الرجل بما هو فيه لمصلحة شرعية وربما يكون هذا مع الفاسق ومن ومن المفاتيح أيضا الزيارة فهي دليل على محبتك للمزور وسبب في حبك له ولو أقطع أخوك في الله في حقك وذهبت إليه وزرته وسلمت عليه وتحدثت معه من غير عتاب ولا قسام فلن يحمل في قلبه عليك حقدا أو يكون لك عداوة فلا شك أن أثر الزيارة هو العفو والمسامحة والحب والود بينكما فإياك أن تنسى هذا المفتاح العظيم أيها المسلمون هذه بعض المفاتيح التي تعين على فتح القلوب وكسر الحواجز بين المتنافرين بين المتنافرين وإلا فإن غيرها كثير ولكن هذه من أهمها أحبتي في الله أما آن الأوان لمسلمي نيجيريا أن يفيقوا من سباتهم ويقوموا بتقوية روابط الأخوة فيما بينهم لمواجهة التحديات التي أمامهم فقد ساروا طبقة ثانية في بلدهم وقد فوجئنا هذا الأسبوع بأن أمريكا منحت النصارى في هذا البلاد مبلغا قدره 200 مليون دولار للعناية بمستشفيات منظمات التبشير خاصة ثم استيقظنا بخبر الهجوم للجيش الأمريكي في ولاية سوكوتو هذا الفجر وسماها هدية العيد والسؤال المطروح هنا هل نيجيريا بلد للنصارى فحسب ثم الحكومة التي لم تعارض هذه الأمور بل باركتها هل حكومة خاصة بالنصارى والسؤال المطروح هو أين نوابنا في مجلس البلاد فإننا لم نسمع منهم كلمة ونحن في انتظار الجواب منهم إذا كانوا في مجلس النواب لأجل مصالحنا فما علينا إلا الدعاء فاللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة هيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم من أراد المسلمين بزوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه اللهم اجعل كيده في نحره يا عزيز يا قوي اللهم أشغله بنفسه اللهم اجعل الدائرة عليه اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم رد كيد أعدائنا عليهم في نهورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم يا عزيز يا قوي alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya sanya mummunai karkashin ni'imarsa suka zamo yan uwan juna karkashin tuta ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah karkashin ta suka hadu akan shari'a ta manzon Allah zukatansu suka hadu ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya ya sanya masoya juna Mummane da suka kaunaci juna a duniya a gobe kiyama zai sanya su cikin inuwarsa kan wato kujeru ko karaga ta haske kuma ya lullube su da ra'amarsa yi wa masu son juna a duniya saboda shi albishir da lada mai yawa a gobe kiyama ina ce da annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzan Allah ne Allah ya sanya shi ya zama sababi da ya haɗa zukatan mummune karkashin ainihin shiriyar da ya zo da ita mutane sun kasance kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da musulunci suna yaƙar juna suna gaba da juna amma Allah ya yi ko 'Zan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan shiriya karkashin ta suka zama 'yan uwa masoya juna suka zama waɗanda ake buga misali da su a bayan ƙasa wajen ƙaunarsu su ga juna Allah ya tsira da aminci ga annabi Muhammad da halayen tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka ba hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah sannan mu sani kauna tsakanin musulmi tsakanin masu imani da Allah da kuma haɗuwar zuciyarsu yana daga cikin ginshikin da ke ba da ƙarfi ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma soyayya na mummunai da kaunar junansu yana daga cikin makasidul Islam abinda musulunci ya zo da shi ma'ana musulmai ya hada zukatan su zamo yan uwan juna shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani yace innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'minai yan uwan juna ne kaunar juna da mu'minai za su yi tsakanin su ke ba su karfi da kuma hadewa waje guda ta yadda abokan gaban su za su ji tsoron su kuma zai ba su kwaljini da karfi ana samun wannan kauna ne ƙarƙashin imani da Allah da biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan hakan sai ya haifar da wato san juna da fifita juna da taimakon juna da mu'amala da juna da kyawawan dabi'u wannan yana cikin mafi kyan sura ta musulunci shi yasa kullum muna ba da labari ga wanda yake tafiye-tafiye a bayan ƙasa yanzu da za ka je wata ƙasa musamman yadda babu mutane ka makka, sai wani ya gano ka da shiga irin ta musulunci watakila ƙasar ku ba ɗaya ba ƙabilar ku ba ɗaya ba yaren ku ba ɗaya ba amma duk da haka shigar ma zai zama ba ɗaya ba amma in ya lura kai musulmi ne sai ga ya zo kusa da kai ya yi maka sallama da ya yarda cewa duk inda musulmi yake dan uwan musulmi ne yana cikin ajimar suwarin islam wato mafi kyan abin da musulunci ya koyar wanda da yawa cikin al'ummomi ba su da irin wannan kuma yana nuna yadda musulunci yake wato hada tsakanin masu imani da shi kuma ya karfafe su karkashin soyayya wato karkashin la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kauna ta mummunai ni'ima ce da Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ni'imta wannan al'umma da ita kamar yadda ya faɗa gurabe da dama Allah ta'ala ya ce wa allafa baina qulubihim Allah ne ya hada tsakanin zukatan mummunai Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa maiki sallallahu alaihi wa sallam yace law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim da zaka ciyar da duk abin da ke cikin wannan duniya bayan kasan nan ba za ka iya hada tsakanin zukatansu ba walakin Allah allafa bainahum Allah ne karkashin ni'imarsa ya hada zukatan mummune suka zama 'yan uwa innahu azizun hakim domin Allah shi mabuwaye ne kuma mai hikima cikin abin da yake hukuntawa Allah ta'ala yake waskuru ni'matallahi alaikum ya kuma mummunai ku tuna daga cikin ni'imomin Allah gare ku iz kuntum a'da'an ada kuna makiya juna abokan gaba fa allafa baina qulubikum amma karkashin wannan musulunci ya hada zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari karkashin ni'ima ta musulunci kuna ƴan uwan juna saboda haka imani shine rabiti shine abin da ke hada tsakanin masu imani ta zama ƴan uwa masoya juna masu taimakon juna masu damuwa da damuwar juna masu kokari su ceci juna daga dukkan abin da yake na halaka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mummunai maza da mummunai mata shashin su masoya shashe ne awliya'u ba'd shashin su majibanta shashe ne ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wayan hauna 'anil munkari suna hana mummuna wa yuqimuna as suna tsaye da sallah wa yutuna zakka suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasula suna da'a suna biyayya ga Allah da ma'aiki wulaika irin waɗannan sayarhamhumullah sune Allah da sannu zai musu rahama inna Allah azizun hakim lalle Allah mabwayi ne mai hikima cikin abin da yake hukuntawa to amma mu sani cewa Allah tabaraka wa ya sanya wasu sabubba waɗanda suke buɗe zukata su sa kauna tsakanin masu imani ta yi ƙarfi akwai al'amuran da musulunci ya zo da shi wanda idan aka ɗabbaka idan musulmi suka kwatanta suka yi aiki da shi to zai buɗe zukatansu su ƙara samun ƙaunar juna da kuma ainihin wato kusanci zuwa ga juna domin zukata kamar wato ƙofa ce wacce take rigai tana buƙatar a buɗe ta da wani makulli da kauna da soyayya suna da makullai waɗanda in aka yi amfani da su za su buɗe zukata imani zukatan masu imani sai a samu kusanci da kuma soyayya da kaunar juna ana cewa wannan kamar wato wani wato makami ne ko kamar ka ce kibiya ce wacce in kai harbi da ita tana ita zuwa ga target da kake so saboda haka su waɗannan al'amura wanda zan ambato kaɗan daga cikinsu suna daga abin da ke ƙara kusantar da mummunai zuwa ga junansu ke ƙara sanya ƙauna kuma suna da tasiri yau da gobe akan zukata yan wana daga cikin waɗannan mafatiya al'amura da suka zanto kamar mabuɗai da ke buɗe zukata a samu soyayya tsakanin mummunai akwai shi shine sakin fuska tsakanin juna wanda sakin fuska yakan sanya mutum ya zo kusa da kai kuma yakan sanya mutum ya saki jiki da kai ya san cewa kai din nan ba mutum ne mai mugunta ba ba mutum ne mai keta a zuciyarsa ba duk lokacin da aka fuskarka da ainihin murmushi ka saki fuska to sai kaga mutum yana samun wato zuciyarsa ta kusanto zuwa gare ka ya zo a cikin hadisin Tirmidhi daga Abu Zar Allah ya kara masa yarda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tabassumuka fi wajhi ka sadaqa ka saki fuska ga ɗan uwanka Allah zai baka ladan sadaka kenan ba kadai sakin fuska yakan sa a samu soyayya ba a'a ana ma samun lada Allah zai baka lada ya zo a cikin sahih muslim daga Abu Zar Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da ni la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ka daina ma'rufi aikin alheri Kar ka daina shi shay'an koda yayi ke kwa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kar ka ɗauki aikin alheri ka gan shi ƙarami ne in dai alheri ne aikata shi Allah zai baka lada kar ka rena aikin alheri ko ya yake kuwa sai yake walau an tabka akhaka bi wajhin talib ko da ka tagamu da dan uwanka ne ka sakan masa fuska aikin alheri ne kar ka rena shi Allah zai baka lada kuma mabudi ne da zai bude zuciyar dan uwanka ya sanya soyayya tsakaninku jarir ibnu abdullah sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wani abin da yake alfahari yake jin daɗi da shi jarir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda yake cewa ma hadabani rasulullah sallallahu alaihi wasallama منذ aslamtu yace tunda na musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yi min shamaki ba in nazo nace ina son ganin sai ce a kira bismillah in shigo duk inda ya gani bai taba yi min shamaki ba wai a tare ne a ce Eh, na zo ina so in gama aiki a ce je gobe ko sai an jima yake ba ta umu ba tun da na musulunta in dai na zo ina bukatar gama sai Allah za a ce bismillah sai yace wa ma ra'ani illa tabassam ma'aikin Allah salatan bai ba mu taba hada fuska da shi ba sai yayi murmushi kaga yana nuna jin dadin sa cewa manzo Allah salatan yana nuna masa alamar mai kenan kauna kuma ya ji dadin wannan yake ba da labari saboda haka ka saki fuska ga dan uwanka musulmi abu ne mai kyau abu ne da yake sanya soyayya tsakaninku ku da juna daga cikin waɗannan makatiya magudai da ke sanya soyayya akwai ainihin wato albadu bis in ka gama dan uwanka yi maza ka yi masa sallama Allah tabaraka ta'ala ya bayyana albarkar da ke cikin sallama kuma sallama tana da albarka mai yawa da fa'idoji masu yawa Allah ta'ala ya ce fa da dakhaltum buyutan ya ku masu imani idan kun shiga gidan daji fa sallimu ala anfusikum ku yi sallama ga kawunanku ala anfusikum ma'ana 'yan uwanku da ke cikin gidan da kuke wa sallama daidai yake da kanku kuke wa sallama fa sallimu ala anfusikum ku yi wa kanku sallama sai ya ce ta tahiyatan min indillah wannan gaisuwa ce wadda Allah shi ya koya muku ita min indillah daga Allah take sai ya yace mubarakatan tayyiba mai albarka kuma kyakkyawa kaga yadda Allah ya siffanta wannan tahiyya ta musulunci gaisuwar musulunci yake tahiyatan min indillah Allah ne ya koya mana wannan gaisuwa sannan ita wannan gaisuwa mubarakatan tayyiba akwai albarka a cikin ta kuma tayyiba ce kyakkyawa daddada kadhalika yubayyinu Allahu lakum al la'allakum taqilun kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa dan ku hankalta daga cikin ayoyin Allah shine ya sanya wannan gaisuwa ta musulunci ta zama mabudi na zuciya wadda ke sanya kauna da soyayya tsakanin mummunai aya ce ta Allah wannan gaisuwar da muke yi assalamu alaikum wa rahmatullah aya ce daga cikin ayoyin Allah da yake koya mana yadda za mu yi mu'amala da juna mu kaunaci juna mu so junanmu saboda haka in kai wa ɗan uwanka sallama akwai albarka a ciki kuma Allah ta'ala zai baka lada akan wannan sallama din albara ibn azim Allah ya kara masa yadda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce afshu salama taslamu ya ku mutane ku yawaita yin sallama ku ya sallama taslamu za ku aminta akwai aminci a cikin ta akwai albarka kamar yadda aya ta gaya mana a cikin wannan sallama ana dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni qala li rasulullah ya bunayya yace ya kai dana ma'aikin Allah yake gaya wa Anas yace idza dakhalta ala ahlika in ka shiga gidan iyalanka fa sallim kai sallama yakun barakatan alayka wa ala ahli baitik zaka samu albarka alayka kai kanka da kuma iyalan gidanka Allahu akbar wannan sallama din wato kalma ce mai girma wanda bai gane bai san ma'anarta ba shine bai san darajarta ba amma ƙur'ani ya girmama sha'anin sallama ya kira ta tahiyatan min indillah yace mubarakatan tayyiba kuma manzon Allah yace akwai assalamu a cikin ta aminci kuma ce in ka yi sallama in ka shiga ka shiga gidanka to ta gumbarakatan alai zaka samu albarka kai kanka wa ala baitik iyalan gidanka Allah zai sanya musu albarka saboda haka ita wannan sallama miftah ne min mafatih alqulub wanda Allah ke sanya soyayya da kaunar juna tsakanin mummune ko ma'aikin Allah sallallahu yana ɗabbaka wannan aiki saboda ya zo a cikin hadisi cewa in ya ga yara kana suna wasa zai tsaya yi musu sallama dan ya nuna maka cewa ita wannan sallama ana so ta yi ta hatta ga kananan yara dan su samu albarkar da ke ciki a koya musu yadda za su rika ainihin aikata abin da zai zamo wato sababi na kauna da soyayya tsakanin su ƴan uwana daga cikin waɗannan mafatiya mabuɗe da ke sanya zukata a samu soyayya da kauna kuma yana cikin al'adabul hasan ladabi ne na musulunci kyakkyawa shine alhadiyya yin kyauta ga juna ita kyauta ga juna tana shiryar da zuciya tana sanya zuciya ta karkata zuwa ga soyayya ko da kuwa akwai kiyayya a cikinta ko da kuwa akwai kyashi da hasara idan ana yin kyauta tana wanke zuciya tana sa ƙauna tsakanin waɗanda ainihin suke yin kyauta da ƴan uwansu ya zo a sunan Tirmidhi daga Abu Allah kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadu, ya kuma mune ku rika yi wa junan ku kyauta fa innal hadiyata tudhibu wahra sadri kyauta tana gusar da kaikayin zuciya tana sa soyayya yan uwana duk yayin da ake yin kyauta to za ga ana samun kusanci da juna musamman idan ta maimaitu duk wanda kai wa kyauta to kana mallakar zuciyarsa ne dan kai wa mutum ihsani ya zai ji daɗi kuma zai kaunace ka ya sanya kauna ka da shi har wasu ke cewa alhadiyatu maganatisul qulub ita kyauta kamar wani wani mayan karfe ne sai wanda in akwai shi to zukata sukan kusanci juna yan uwana daga cikin abin mafati ma'ana mabudan da ke sanya soyayya tsakanin zukata akwai alkalimatu tayyiba kyakkyawar magana da za ka yi ga ɗan uwanka ya zanto in dai za ka yi uwanka magana kai musu magana mai kyau kyakkyawar magana tana kwantar da hankali tana sa mutum ya kaunace ka za a gaya masa magana mai kyau zai ji daɗi ya zo a cikin musnadin imamu ahmad daga abi Hurera Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al kalimatu tayyibatu sadaka. kyakkyawar kalma sadaka ce Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani ya umarci mummunai da faɗa kyakkyawar magana tsakaninsu da juna domin Allah ya ce wa qulu lin-nasi zauna ku gaya wa mutane kyakkyawar magana duk yayin da dan uwanka kake masa magana mai kyau wanda za ta sanya shi ya ji daɗi hankalinsa ya kwanta to zai kaunace ka ya san kai masoyinsa ne amma duk yayin da za ka yi masa magana wacce mai kaushi magana da za ta so ta masa zuciya to tana ƙara nesantar da kai da shi shi yasa Allah ya tuffanta kalima tayyiba yake ka shajaratin tayyibatin yake kalma da dana kalma kyakkyawa kamar bishiya ce kyakkyawa asruha sabitun da tushenta yake tsaye a ƙasa wa far'uha fi sama reshenta yana sama ta tsaya kyam da kabarta tuti ukulaha kullu hinin bai izni rabbiha kuma tana ba da amfani a koda yaushe da izinin ubangiji duk yayin da mutum yayi magana mai kyau to tabbas sai ta yi tasiri sai an samu kauna da kuma soyayya daga cikin waɗannan masaji mabuɗe da ke sanya soyayya tsakanin juna shine ya zama mutum kana da kyan shiga zaka yi kyakkyawar shiga ta yadda in ka je wa dan uwanka zai ganka cikin kamala hankalinsa zai kwanta da kai ya zo a cikin hadisin Abdullahi da Mas'ud daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi ma'aikin Allah yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr ma'aikin Allah ce, ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyarsa akwai misalin kwayar zarra mafi kankantar abu na girman kai fa qala rajul wani mutum sai yi wannan magana sai hankalinsa ya tashi sai ya ce ya rasulullah yuhibbu an yakuna sabu hasanan ar-rajulu yuhibbu an yakuna sabu hasanan ai mutum yana so yayi kyakkyawan shiga isa tufa mai kyau yayi shiga ta kamala wannan ma girman kai ne wa na'luhu hasanan mutum zai so ya gyara takalminsa ya goge yayi kyakkyawar shiga wannan ma girman kai ne qala sai ma'aikin Allah ya ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kikkiawa ne ina son abu mai kyau alkibru ma'anan girman kai basarul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da kuma wulakanta mutane amma in kai shiga mai kyau Allah yana son wannan kuma kamala ce wadda ke sanya ainihin kusanci tsakanin zukata Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana ta inda wala yu'jibuni shaba yace ina so in ga matashi annati mai bauta mai ibada nabihu taubi yayi ya sanya tufafi mai tsafta yayi kyakkyawar shiga tayyibur ri yana kanshi ya tatara shi ina son ga irin wannan matasan juma dan in ga matashi mai ibada yayi kyakkyawar shiga ya sanya turare yace yana burge ni juma dan khaffaf Allah ya kara mata da Abdullahi dan Ahmad dan Hanbal Allah ya musu rahama yake cewa inni ma ra'aitu ahadan yace ni dai ban taba ganin wani mutum ba an zafu sauban da yake so tufarsa ta yi tsafta wala ashaddu a li nafsi mai kokarin gyara ainihin jikinsa wa sharibihi ya mana ya tsefe ya gyara gashin kansa ya dage gashin bakinsa ya gyara jikinsa wala an kasau ban taɓa ganin mutumin da yake son tufafinsa ya tsafta ba wa bayadan wa ashadu bayadan yasa farin tufafi min Ahmad bin Hanbal fiye da mahaifina Ahmad dan Hanbali ba manyan bayan Allah waliyai kenan amma tana da kamala dan sai yake cewa ban ga mutumin da yake da kokarin shiga mai kyau da kamala ba irin babana Ahmad dan Hanbali wannan yasa da inda kaga mutum mai kamala mai shiga mai kyau ya ta turare kana kaunarsa dan yana cikin abin da ke sanya zuciya hankali ya kwanta da mutum daga cikin waɗannan mafati wato ayyukan alkhairi ko abubuwan da za su bude zukata a samu kaunar juna akwai bazlul ma'ruf yawan kyautata wa juna ba iya ba da kyauta ba a'a duk abin da za ka yi ka taimaki ɗan uwanka ka faranta mata ciki بذل ما وقوائد الحجاء أو عوائد وقضاء الحوائد da kuma taimakawa dan uwanka cikin wani abu da yake bukata na taimako watakila yana neman wani abu bai san inda zai samu ba watakila wato matsayinsa bai kai kai ga wannan waje ba ka isar da shi watakila ka taimake shi dai a cikin wata bukata ta rayuwa wannan yana cikin abin da ke sanya soyayya kuma saham ne min siham wato yana daga cikin makamai da ake ribatar zukata da shine ka taimaki dan uwanka akan abin da ainihin yake neman taimako shi yasa wani mai hikima yace ahsin ila nasi tastabi qulubahum ka kyautata wa mutane sai ka ribaci zukatansu fa talaba ista'bada al-insana ihsan bice da dama za ga mutum ihsani ya mallake shi in ka ne mutum kyautatawa zai ji yana kaunarka saboda alama ce ta kauna da soyayya safwan ibn umayya ya yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka har aka buɗe makka bai musulunta ba aka je yakin hunain bayan an je yakin hunain an yi ganima an ci ganima sai ma ma'aikin Allah ya kalli Safwan babban mutum ne cikin manyan mashirkan Makka sai da aka bayan buɗe Makka ya musulunta an je yakin Hunayin sai ma ma'aikin Allah ya kalli Safwan to ya san ɗabi'a ta irin mutane yadda suke da san abin duniya musamman manyan mutane domin yana daga cikin abin da ke rike girma da matsayi a ce kuma kana da abin da za ka rika miƙawa da yawa mutane duk takawarka duk zodonka duk inda ba miƙawa to wannan kai ya shafa kadai ba ruwa da kai amma ga takawa ga zodo ga miƙawa to kowa zai maka cewa ai wani wali ne a ah, wani kaza amma dan kana azumi ya san kullun azumi kake kullun abin nan sahun gaba kullun kaza amma ba kyautatawa an ce wani shi da Allah kyale shi wannan iya kan shi ya sani amma in kana miƙawa to sai ya zama kowa yana kaunarka wato nurin kenan ala nur sai manzo Allah ya kalli Safwan sai ya ce da shi ya tsabuwan bayan an tara dukiya kenan dabbobi garke garke sai ya ce ko kana son waɗannan sai ce iya eh, da ina so mana sai ce tun ɗauki wancan garken sai ya sake duba wani ya ce wancan ma ɗauki an baka ya sake duba wani garke ya ce wancan ma ɗauki an baka garke na raguma garke na tumakai garke na ya dinga safuwan ya ce wallahi yana ba da labari ya ce wallahi innahu min abghadin nas ilayya kafin wannan wallahi ba wanda na irin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ma zala yuti yana cewa dauki dauki yace wallahi hatta innahu la ahabbu al-khalqi ilayya sai da naji na fitan shi fiye da kowa saboda ya bani ya bani ya annaji kai a kauna ta yake yana so annaji kuma wallahi yanzu shi na fi kauna fiye da kowa saboda mai kyautatawa da yin kyauta ana san malik Allah ya kara masa yadda bai ce wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu salama bai musulunta ba ya zo yana nuna bukatarsa sai manzan Allah an kawo ainihin dabbobi na zakka garke guda tsakanin yake na jabalai tsakanin wani kwari garke na zaguma mutumin ya zo nuna bukatarsa sai ma'aikin Allah ya kalli wannan garken ya ce kaga waccan garken je ka ɗauki an baka aiko mutumin da ya kora su abin nan wannan dabbobin yana zuwa garin su sai ya dinga kwala kira yana ce ai kawun ya mutane na asalin wallahi ku musulunta fa inna muhammadan da mun muhammadu yau sai an ta'a man la yashfaqar wallahi kyauta yake ta wanda baya tsoron talauci ai wannan musulunci kenan kaga kenan wannan ma bai musulunta ba ina ga dan uwanka musulmi ka kyautata masa ka kyautata masa sai zuciya ta bude daga cikin mafate abin da ke bude zukata a samu soyayya shine ihsanu zan kyautata wa ƴan uwanka zato ya zama ba ka yi wa mutane kallo na cewa su ai makiyanka ne su ai abokan gabanka ne su a'a kana yi musu kallon masoyanka ne yan uwanka ne kar ka munana wa yan uwanka zato don muna zato yana rufe zukata yana nisantar da juna kyautata zato ko yana kusantar da a zukata domin duk mutumin da ya ga cewa kana kyauta masa zato ka dauke shi dan uwa ka ne masa mu'amala ta dan uwa to zai ji dadi kuma zai kaunace ka kuma zai sanya ainihin zukata samu kusanci da juna daga ƙarshe ɗan na yana daga cikin mafati wato abin da ke bude zukata a samu kaunar juna almudara shine mu'amala da ainihin kyakkyawar dabi'a wa khaliqin nata bi khuluqin hasan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama kai mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a tana sa a samu kusanci da juna me kyakkyawar ɗabi'a shine hafdul jana wato kankan da kai ga ɗan uwanka kar ka nuna kaji ko da ka su matsayi ko da ka su kaza kaza amma dai ka nuna ƴan uwanka ne daidai kuke ba ka nuna musu ainihin ka fi su hafdul jana kenan ka zo ma ake sallar salama salama. Shi ne ya fi kowa daraja Shi ne madaukaki wannan babu jayayya amma duk da haka yakan zauna a cikin sahabbansa har ma ba in ya zo yakan tambaya wane ne annabin a cikin ku saboda me ya zama kamar su wajen tawazu da kankan da kai sannan da tausasa magana linul Jani da kuma linul kalam tausasa magana duk yana sanya kauna da kuma as wajen mutum in yi kure kai masa gyara da mai da ainihin tausasawa duk wannan yana cin almudara mana yana cin abin da zai sanya kauna tsakanin juna Za ka yi haka ne saboda maslaha ta samun kusanci da kuma soyayya da kusanci da yan tsakaninka da yan wanka mummunai wannan kuma sau da dama har ma ga fasiki mai aikata laifuka ka ne masa ainihin wannan mudara din kyakkyawar mu'amala domin ka gyara shi domin so da dama in ka ce za ka yi kaushi wajen gyara to ba koyaushe ake samun nasara ba walau kun tafazzal galidar kalbi lamfaddu min haulik haka Allah ta'ala ya ce game da bakin Allah walau kun tafazzal da kana da kaushi galidar kalbi mai kaushin zuciya lamfaddu min haulik da an wata yan baka amma saboda tausasawarka saboda jan mutane a jiki saboda tausayi ya sa kowa yake zuwa ainihin wajenka wannan yana daga cikin sifa ta manzo Allah ta'ala sallama wato tausatawa da nuna tausayi ga mutane ko da mutum mai kuskure ne a jashi a jiki a nuna masa tausayi domin a gyara masa ainihin mu'amala yan uwana daga cikin waɗannan mafati akwai a ziyara shi ne kai ziyara tsakanin juna wannan yana sanya kauna ka ɗauka ba ka je wajen ɗan uwanka ka ce na zo ne in gaida kai saboda Allah kwana biyu ban ganka ba ba mu haɗu a wajen karatu ba ba mu haɗu a wajen abin masallaci ba na ce bari su zo mu gaisa in an gaisa binci ɗaya biyu ka ce to alhamdulillah dama na zo ne mu gaisa assalamu alaikum gobe ma ka je wajen dan uwanka ya san cewa akwai kauna in ba haka ba me zai ta da kai musamman ka dauka ba ka je wajen dan uwanka wannan alama ce ta kauna tsakanin juna kuma aikin alheri ne mai girma da Allah yake so yana sanya kauna da tsakanin mummunai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum da ya tashi daga wani gari zai je ziyara wajen dan uwansa wani gari Allah ya kuma ya tare shi a hanya yace bawan Allah ina zaka je yace zan je ziyara dan uwana a wancan garin yace ah, wani alheri ya maka zaka je ka mai sakayya yace a'a bai da annahu akhi fillah dan uwana ne kawai ina ƙaunarsa saboda Allah zan je in gaida shi ƙauna yasa zan je in gaida sai yace to Allah ne ya aiko ni gare ka in sanar da kai Allah yana kaunarka irin yadda ka kaunaci dan uwanka saboda shi kaga wannan abu ne mai daraja ga zai sanya soyayya kuma zai sanya mutum iji nauyin ka cewa eh kaunarsa kake da gaske har ka dau kafa ka je ziyara ainihin wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan je ziyara gidan sahabbansa yakan je ziyara ainihin gidan sahabbansa wani lokaci ma hadisin sai zaka tadda sahabin baya gida sai manzo Allah ya jira kaga ya dawo ya tada manzo Allah kaga yana ta kokari ya ga wace hidima zai yi shi ma iga ya tarba ko ya kyautata mata kaga wannan yana sa mutum ya ga girman ka kuma ya ji ƙauna ainihin tsakaninka da shi ‘yan uwana waɗannan kaɗan ne daga cikin mafati al'amuran da musulunci ya koya mana addininmu na musulunci wanda ke zai sanya ƙauna tsakaninmu da juna ita wannan ƙaunar da muke da buƙatar ta musamman mu a wannan kasa ta Najeriya musamman a wannan lokaci na fitintunu lalle yana da kyau mu raya wannan ƙauna tsakaninmu da juna ba don komai ba sai saboda mu yi wa kanmu gata saboda mu tsare kawunan mu daga waɗannan fitintunu da suke cin karo mu yan uwana abubuwa da suke faruwa a wannan ƙasa shakka babu musulmi suna bukata su koma ga Allah musulmi suna bukata su tsaya tsayin daka wajen komawa zuwa ga Allah domin Allah ya zama su, domin babu wanda zai zama musu gata sai Allah shi kadai in ba haka ba kuwa to barazanar da ke gaban musulmi a ƙasar nan tana da yawa kaɗan muka gani ba mu ga ragowar ba mun dade muna karantawa muna jin labari amma yanzu abubuwan suna ƙara fitowa fili lalle musulmin Najeriya akwai wata damuwa da suke ba wa wasu mutane a wani waje kuma ba wani abu bane duk mun sani shine da musulmin Najeriya duk da dai raunin su dai suna da iya kokari wajen riko da addini sun yadda dai musulunci musulunci musulunci to wasu ba sa son wannan tsayawar ta musulunci domin ai ba mu gane wa musulmin gane haka ba musulmi a gane ne zai ce ba su da yawa amma dai akwai ba ga 'an yi wa musulmin abin nan cada haka ba ba ga 'an yi wa musulmin kaza haka ba a'a akwai waɗanda aka yi ake yi wa haka ake bibiyarsu da kulli ga abin da yake faruwa a sudan mun san so da yawa abubuwan da suka faru a tarihin sudan na kokarin tunzura kudu da ainihin arewa musulmi a yi ta yaki shekaru a ƙarshe dai aka raba ƙasar amma duk da cewa an raba ɗin ba a kyale sudan ba sai da aka zo kuma wadda aka raba ma aka tunzura aka haifar da baraka da zubar da jini a yanzu sudan ba zaman lafiya kuma tsakanin musulmi kuma mun ga kasashen da ake nufi da wannan tintin mun san ana ba da labarin sudan target kowa ya sani wanda yake bibiyar labari cewa sudan ana nufinta da wani abu amma sannu sannu sannu sai da aka yi karshe yanzu dai kun ga babu kasa ta rushe ta lalace yanzu kafin sudan ta dawo hayyacinsa ko da hayyacinta ko da an daina yaƙi, an zauna lafiya suna buƙatar wani shekara hamsin nan gaba komai ya lalace duk abin da aka yi na bayan shekara hamsin sai an sako sabo komai ya tsaya cik kuma buƙatar da ake kenan duk inda ake da ɗan ƙoƙari na musulunci sai an ga an mai da shi baya to lalle babu abin da za mu yi a wannan ƙasa sai addu'a mu ƙarfafa 'yan uwantaka ta musulunci sannan mu yawaita addu'a Allah ya ba mu kariya kuna ji a wannan satin america ta ba da kuɗi tare da gwamnatin najeriya don a taimaka wa kiristoci asibitocinsu su kadai america ta kawo musu agaji da tallafi kuma gwamnatin najeriya ta karba hannu biyu ta yi ta gode mata ce amma kiristoci kawai a kawo mun ji abin da ya faru a rigimu da ake plato da benue jihohin plato da benue matar wannan shugaban kasar ta ba da kuɗi biliyan biliyan ga waɗanda abin ya shafa a rarraba musu a yankuna na taraba benue plateau wane ne inda ake da gingimu da allah tambaya da nake yanzu rigimar da ake a zamfara da ainihin ɓangarorin sabbata da makamantan wannan eriyar ba ta ninninka wanda ake a plateau da benue da taraba ba ninkin ba ninkin to amma su me yasa ba a kai musu tallafi ba saboda ai musulmi ne su ba 'yan gata ba ne su waɗancan kiristoci su ne 'yan gata kuma abin ƙarin takaici shine cewa wannan ƙasar duk mun gamsu da mu da wayanda yake ba musulmi cewa musulmi sun fi yawa a Najeriya in za a duba kidaya ta Allah da Annabi musulmi sun fi yawa amma yau musulmi su ne koma baya su ne kaskantattu ko musulmin muna da wakilai amma matsorata ne saboda za a na visa zuwa Amerika, ko dai alhamdulillah amma hana ka amma hana ka ban san ko hadda su ko ban da su ba amma kun ji Amerika ta hana visa ga 'yan Najeriya maraba alhamdulillah ba za so ana su biza saboda haka ba za su iya magana ba kuma suna tsoro cewa ana iya tage tattunsu tun da ai suna da burace-burace na siyasa sun yi shiru duk abin da aka yi kuma wannan gwamnatin ta ƙarya ta musulun musulun ɗin ƙarya don mun waye gari mun gane ƙarya ce a'a gwamnati ce ta kiristoci wallahi wallahi gwamnati ce ta kiristoci su ne 'yan gatanta sannan mun waye gari yau an kai hari jihar sokoto minista na ainihin ah, foreign affairs ya fito ya yi hira a talabijin sannan ya bayyana cewa ai mu muka ba da intelligence inda ma za a kai hana sai da muka yi magana da ainihin abin nan ɗin minista amerika muka ba da za a kai hari to amma allah sarki sai aka yi ta bayanin cewa inda aka yi harin garin jabo a sokoto ba garin yan ta'adda ba ne ba yi da alaka da irin wa'annan hatta irin wa'annan yan yan me ake cewa bandit din ba wajen su bane a'a ga guraben da ake da yin ta'adda ba kai wajen ba me yasa kuka zaɓi nan kuka bayar mu muna mun kasa gane hikimar a'a ai ba wani abu bane mu musulmi ne ba mu da gata a Najeriya muna da wakilai ko ba wani su muna da su amma matsorata ne ba ta iya magana saboda in sun duk wanda yi magana za a yi targetin din shi siyasa ce za ta baci saboda haka musulmi ba ku da gata a Najeriya ku san wannan ku za ku tsaya ku nema wa kanku gata na farko dai ku riko da addinin nan da gaske domin in kun yi haka Allah zai ba ku farzini walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin Allah ke da izza manzo ke da izza mummune ke da izza wa ke ba da izza kullillahi al'izzatu jami'an Allah zai ba ku izza amma da sharadi sai kun koma ga Allah din kun ce Allah gare ka muka zo kuka yi dogara ga Allah kuka tsaya to wallahi Allah zai ba ku izza dai kenan na biyu ku su junanku. ku so junanku wannan tsari na siyasa da ake yi ya kamata musulmi su fara tunanin samar da wakilci na musulmi masu kishin musulmi amma waɗannan 'yan siyasa 'yan kasuwa ne kowa yana yi ne don biyan bukatar kansa kaɗai da aljihunsa don mun riga mun gane kowa yana siyasa ne don ya samu abin duniya kuma wannan ba koyon abu ne a Najeriya yanzu muna bukatar mutanen da za su yi siyasa don al'umma ba don biyan bukatar muradin kansu ba kuma ba zai yiwu ba sai kun tashi ku musulmi kun nemo wakilai a cikin waɗannan mutanen ku yadda ba wakilan ku bane ku nema wa kanku wakilai da za su je su tsaya don su yi magana da yawun in an yaka ce ba mu yadda ba don me za a kai hari inda ba nan ake abin nan ba ai wannan kuma gwamnati ta yi ikirari ita ta ba da intelligence take ga inda za ka yi hari sai kuma aka hari wani wajen inda ba nan ake da bukata ba kuma abin mamaki da safen nan bayan na waye gari na samu wato shafi na ɗaya daga cikin 'yan majalisa amerika wanda yake bayanin cewa shi ma bayan shugaban kasa amerika ya yi sammakon ba da bayani a shafinsa na cewa mutum kai hari najeriya saboda ana kashe kiristoci magana ce tana nan ana nana ta shi ma wannan ɗan majalisar na yi screenshot na na yi ƙoƙarin ɗauko shafinsa da ya yi bayanin kai hari na ɗan majalisa fa na amerika cewa ai gwamnatin su ta Amerika ta kai hari ta fara kai hari Najeriya ga 'yan ta'adda abin mamaki shafin da ne kokarin daukar wannan inda ya rubutu wallahi kafin in je in dawo aka rufe shafin aka yi blocking dina a wajen saboda ina so in dauko da na yi niyya zan rubu zan dauko wannan magana ta sa in yi printing zo in karanta muku layi layi ku ji abin da yake faɗa cewa harin da aka kai an kai ne saboda ana kashe kiristoci to a sakkwato ina ake kashe kiristoci a sakkwato wanda yake nuna muku akwai wani wani kudiri da wani abu da zai suke da damuwa da shi a Najeriya kuma duk mun riga ya mun gane to amma duk ba magana ita ce ko musulmi yanzu menene kuka shirya wa fuskantar wannan kalubalen ba ku da karfi ba ku da wakilai na siyasa a ƙasa me ya kamata ku shirya shine ku koma zuwa ga Allah tun daga abin ya fara bayyana cewa wani makasudi ake nufi akwai wani dalili na siyasa na biyan bukatar wasu mutane to kuma dole ku tsaya ku koma ga Allah ku koma ga Allah ku tuba zuwa ga Allah ku gyara halayenku ku nemi Allah ya shiga sha'anin nan Allah ya muku maganin dukkan waɗannan makiya da ke kokarin su kawo mana matsala a Najeriya tabbas akwai masu nufin lalle sai an haifar da matsala musamman a arewacin Najeriya musamman a arewacin Najeriya babu yadda za mu yi sai dai mu koma ga Allah ba yadda za mu yi sai dai mu koma ga Allah nasiha ce gare mu baki daya wannan kalubalen ku daina ganin abin yana zuwa abin nan sannu sannu a'a ba mu san me gaba za ta faru ba tunda abin nan an dage ne an ce babu sun ce akwai an ce babu sun ce akwai an ce ba a kashe sun ce a'a ana kashewa to mu kuma da muke kasar ba mu gani ba amma yanzu gashi har sun fara da kuma wannan yawon Trump shi shugaban Amerika da ya ba da bayanin kai harin ma ya ce ai tukuicin kirsimeti ne tukuici ne sai da aka waye gari ana za a yi abin nan tukun don ya faranta wa kiristoci haka yake na so in samu wannan wallahi sai aka rufe aka ce an hana na so in ɗauko maganar wannan ɗan majalisa in karanta ku sha mamakin abin da yake fara, amma kafin in yi ƙoƙari in ɗauka an rufe sha ba an ce ba zan ɗauka ba saboda ba a yadda wannan maganar ainihin a yaɗa ta ko ya nuna kenan wani abu ake nufi za ka yi mamakin karanta maganar da yake fara, to abubuwa dai har yanzu suna ƙara lalacewa abinda aka dauka an samu sauki a Maiduguri a shekarun jiya kun ji an kai hari masallaci da magarba da alhamdulillah ana fatan an samu sauki to abubuwa ku ƙara canja ciki sai ka rasa me ake nufi to amma dai kuma menene Allah ya san duk abin da ke faruwa kuma Allah shine gatan bayinsa idan bayi suka koma zuwa ga Allah da kace to Allah ya alƙawari zai ba su kariya zai ba su nasara kuma abokan gaban su ba za su yi nasara akan su ba ya musulmin Najeriya ina nasiha gare mu baki ɗaya mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah mu gyara halayenmu mu rike musulunci da gaske musuluncin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsaya da gaske mu yi addu'a Allah zai zama gatan mu Allah zai fitar da mu daga dukkan wata matsala an dade da cewa sai an kama mana amma Allah bai yarda ba an kama mana cikas har yanzu muna nan dai muna rarrafawa duk da halin da muke ciki na rauni a arewacin Najeriya amma dai har yanzu muna nan dai muna kai kawo mu ci gaba da addu'a Allah ya tsare mu daga dukkan wani makinci da kai da magiya musulunci da magiya musulmi Allah ya zauna da mu lafiya cewa gabanin mu Allah ya ganar da su wakilan mu cewa su wakilai ne na musulunci ko duk abin da za a yi na duniya muna sake nanatawa za a tada duniyar amma kwana biyu ne za a ci a koma ga Allah saboda duk wanda yake ainihin harkar siyasa ya riga ya yi nisa kaɗan ya rage masa shekaru sun tafi ma an tara ɗin ba wani jada za ana ci ba za a koma zuwa ga Allah wanda ma mutum ya koma ya aikin da zai gamu da Allah lafiya shi ya fi masa alheri duniya ba wata ababace Allah ya sanya tunani a zukatan wakilanmu na siyasa su zamo gatan musulmi a ƙasar nan zamo gatanmu su kare mana ainihin muradi da musulunci su kare mana musulmi da duk abin da yake da musulunci Allah ta'ala ya ba mu kariya da kariyarsa ya zaunar da mu lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يا رب العالمين اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره يا رب العالمين الله كتري مدده وروك الله كواه زمن لا بيا الله تعالى كسني البركة أثر كسني البركة أقرم ككاري وتكر وتنا الله كذونا دمولابيا كجيك أمك باتمك بامك كاوان كرشي سبحان ربك رب العزة عما يجب يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين